Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Laraba 18 ga watan Oktoba. a babin rahotanni za a ji cewa a wasu sassa na jamhuriyar Nijar har yanzu ana fama da matsalar kaciyar mata da ɗinki gaban mata wajen hana su lalata. Kuma wasu kishin har ya kai kishi har gaban farshin magaba ɗaki suke ɗinkiya, tubar mafitsara. za su je su yi bulaguro in wata nawa ne in shekara nawa ne za su je su dawo matar tana cikin ta haka na ran da suka zo ne sa sa aska ko wani abu sai su bude don su suka dinke za su bude kuma su nawa da matar su kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin ciwon kyamaci wanda Aisha Ma'azu ke gabatarwa za kuma a ji sharhin jaridun kamaru amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Jami'an tsaron inu sun harba hayaki mai sa hawaye da gurnetin gargaɗi don tarwatsa masu zanga-zanga da suke jefa duwatsu da kuma rera waƙoƙin nuna adawa da shugaba Mahmud Abbas a Ramallah jiya talata. Yayin da jama'a suka fusata bayan wani mummunan hari da aka kai a asibitin Gaza wanda Falasɗina ke zargin Isra'ila da kaiwa. Harin da aka yi asibitin Al'ahali Arab da ke Gaza. wanda jami'ai suka ce ya kashe kimanin mutane 500 shine hari guda mafi muni da aka kai gaza tun bayan da isra'ila ta kaddamar da wani matakin soja na ramuwar gayya kan wani mummunan hari da hamas ta kai kan al'ummar isra'ila rundun sojin isra'ila ta musanta kai harin tana mai ɗora laifin kan wani kuskure wai da kungiyar islamic jihad ta yi wajen harba roka harin dai ya janyo allah wadai daga kasashen yamma da na larabawa an kuma gudanar da zanga-zanga a ofishin jakadancin isra'ila da ke turkiya da jordan da kuma kusa da ofishin jakadancin amurka da ke labanin a yammacin gabar kogin jordan inda abbas ke dawowa jiya talata bayan soke ganawa da aka shirya a kasar jordan da shugaban amurka joe biden ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci a dandalin manar na tsakiyar birnin ramallah inda wasu ke rira take nuna goyon bayan su ga shugabannin mayakan hamas Jiya talata hukumar kula da balawi ta ƙasa a Ghana Nedmo ta faɗa cewa ambaliyar ruwa da aka samu bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin kasar ya tilasta kusan mutane dubu ashirin da shida barin gidajensu bisa bukatar hukumomi amfanin gona ya lalace sannan an rufe makarantu bayan da madatsun ruwa guda biyu suka cika suka batse a kusombo da kepong Mataimakin shugaban Nadmo Saji ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa mun kwashe akasarin mutane da abin ya shafa zuwa matsuguni. Abin da suke bukata shine ruwa da abinci da magunguna kuma muna aiki tare da gwamnati don kula da su ba samu rahoton mace-mace ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Wakilan Rasha ta yi amincewar wucin gadi da kudurin ficewa daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makamin nukiliya a duniya. Majalisar ta State Duma ta kada ƙuri'a gaba ɗaya ranar Talata don soke amincewa da yarjejeniyar haramta gwajin nukiliya da aka fi sani da CTVT. A karatun farko cikin uku da ake bukata, an shirya kada ƙuri'a ƙarshe a wannan makon. matakin dai ya biyo bayan wata sanarwa da shugaban rasha vladimir putin ya fitar wanda ya gargadi a farkon wannan wata cewa moscow na iya soke matakin da ta ɗauka a shekara ta dubu biyu na amincewa da daftarin doka na matsayin da amurka ta ɗauka wanda ta rattaba hannu amma ba ta amince da haramcin gwajin ba. an ba kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda har yanzu ake fama da matsalar yin kaciya wa mata da kuma ɗinke gabansu wai don hana su lalata musamman ma idan mazajensu za su yi doguwar tafiya. Wannan matsalar dai ta fi kamari ne a yankin Difa kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilinmu haru suleiman richadu ya haɗa mana a jihar difa ta jamhuriyar nijar a yanzu haka al'adar yi wa mata kaciya na ci gaba da yin kamari a waɗansu ƙabilun yankunan sassan jihar da hakan ke jefa matan a cikin wani yanayi na fargaba a lokacin da suke fuskantar wannan al'adar ta yi musu kaciya duk da cewa hakan na tare da hatsari ga lafiyar matan lamarin da ke ci gaba da hankulan ƙungiyoyin konifrat da ke yaƙi da wannan mummunar ɗabi'ar to sai dai sannu a hankali a iya cewa an fara samun canji la'akari da yadda al'adar yi wa mata kaciya ya fara ja baya a cikin jihar ta difa duk da cewa har yanzu akwai sauran ƙauyukan da ke gudanar da wannan mummunar al'adar ta yi wa mata kaciya musamman a yankunan gundumar gegime da kuma mai nusurwa Alhaji Batama shine shugaban kungiyar al'adun gargajiya na kabilun jihar ta Difa. Ya yi ƙarin bayani akan ziyarar sa ido da suka yi da ma nuna girman wannan matsalar ta yi wa mata kaciya yana mai cewa. Mun yi anket duka cikin jihar Difa eh, bisan kuma duk kabilun da suke cikin jihar Difa. Fulani da bare da Tubawa da Laraban da Kenan da sauransu duka mun yi bincike. amma inda binciken na ya bamu abu mai zurfi. ba kaman gegime ba inda akwai laraba wanda suka zo daga wajen cajin nan a kungiyar su in za su je bulaguro don gudun kada wani ya so matansu ne su kuma matan don kasu so maza don saboda ba mijinsu shi yasa ake musu wannan kaciyar wa'ansu banci ma ana yanke musu wannan dan hancin na na gaban yarinya hancin na ake rigya bancin shi koma koma wasu kishin har ya kai kishi har gaban farshin magaba ɗaki suke ɗinkiya su bar mafitsara za su je su yi bulaguro in wata nawa ne in shekara nawa ne za su je su dawo yarinya matar tana cikin wahalanta haka na in da suka zo ne sa sa aska ko wani abu sai su buɗe don su suka ɗinke za su buɗe kuma su na da matarsu. amma duk da haka nan sauran kabilu ma akwai shi cikin bare-bare ma akwai shi cikin fulani da suke nan akwai shi cikin hausa da suke nan akwai shi. dr hajiya hafsu babbar likita ce kwararriya a nan birnin difa game da wannan ɗabi'ar ta yi wa mata kaciya ta nuna irin hatsarurrukan da matan da aka yi wa wannan al'adar za su iya cin karo da su tana mai cewa. ɗabi'a ce wadda ki ba ta da daɗi dan menene na ce maka ba ta da daɗi kuma ba ta da kyau ni likita ce kuma da nake likita ma na san irin hatsarin da ake samu. bisa mace wadda aka yi ma wannan kaciya kenan wannan da babban hatsari da dai a wasu daga an yi ne suke zuba da jini da yawa su mutu wasu kuma aka musu armi dabor arman da ke ke zaunuwa in ma ya zamanu a yi ciki cikin wahala to wurin haihuwa wannan ba ta yi wa haihu dole ne sai an kai sai an fasa yarinya a fidda wannan yaron cikin cikinta tunda abu ne wanda yake yana taba duk gaba daya abin ga kin ta wuru fitowar yaron yana tabawa kenan in ya riga ya yi su dai kinan ba ta yi wa sai dai ya fashe kenan babu abin da za a yi su dole sai intervention a da wannan yaro daga cikin jikinta. to sai da duk da hakan kungiyoyin kwalifarar na jihar difa da ke yaƙi da wannan al'adar ta yi wa mata kaciya gami da abokan hulɗarsu na ci gaba da taka rawar gani sosai don ganin an kawo ƙarshen musguna da mata ke fuskanta a lokacin da ake musu wannan mummunar ɗabi'ar ta yi musu kaciya har da rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar. To gaida haru yanzu kuma ga baban leda kashi na biyu na labaran duniya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya sake gurfana gaban kuliya a sharar da ake masa na zargin yin zamba a New York da ta dagula hada-hadar gidaje da yake yi. Ya kalli lamarin kuma ya nuna rashin amincewa da lamarin ajiye talata yayin da wani ma'aikaci kuma mai kima daga waje ya ba da bahasin cewa kamfaninsa da gaske tamkar ya sanya babban yatsa a kan sikeli lokacin da yake kara darajar kadarorinsa karar da attorney general ta new york letitia james ta shigar ta yi zargin cewa trump da kamfaninsa sun yaudari bankuna masu inshora da sauransu ta hanyar kara daraja kadarorinsa a takardun da suka yi amfani da su wajen kulle yarjejeniyar da samun kuɗaɗe trump dai ya musanta aikata ba daidai ba daga ƙarshe amurka ta shiga wata babbar tattaunawar diplomasiya a pakistan don magance matsalolin da suka shafi 'yan gudun hijira afghanistan da ake shirin ta sa su zuwa ƙasarsu ta asali gwamnatin pakistan ta yi alkawarin ta sa ƙeyar dubban ɗaruruwan 'yan ƙasar afghanistan waɗanda ba su da matsayin 'yan gudun hijira da aka amince da su wannan ya haɗa da 'yan afghanistan da suka haɗa kai da amurka da ƙawayenta kafin dubu biyu da da ashirin ɗaya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana cewa washington na kira ga pakistan da ta bi ka'idar hana mai da su ba da izinin shiga da kuma tsawaita taimakon jin kai ga 'yan gudun hijira afghanistan kakakin ya shaida wa boa cewa muna ci gaba da gabatar da waɗannan batutuwa tare da pakistan a matsayin mafi girma kuma za mu ci gaba da yin hakan. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe leda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗayin shakata da wannan. Idan lai ana da raye da uwa ake in ana maganar Najeriya to ai ಬೆಲ್ಲದೆ shine da zan koma gefe guda aisha ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba assalamu alaikum mai sauraro barka da hantsin wannan rana mu barka da kasancewa tare da ni aisha mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka. al'ada da addini na taka muhimmiyar rawa wajen tsara rayuwar ɗan adam a doron ƙasa ita dai mace an fi danganta ta da zaman gida don ko a zamanin yau da mata suke fita aiki idan ta dawo gida hankalinta na karkata kan al'amuran cikin gida sannan a duk sa'ad da aka ce akwai wata bukata a cikin gidan zuciyarta ba ta samun natsuwa har sai ta samu mafita. Yau shirin ciwon ya mace zai yi duba akan wasu abubuwan da suka kamata a kiyaye don tabbatar da cewa mata suna samun na kansu ko da ko ba za su fita daga cikin gidajensu ba. Washin a tarihin bahaushe mata suna da hurumin yin sana'a? Me yasa lamarin ya sauya kuma ina mafita? Waɗannan na daga cikin batutuwan da za mu taɓo a cikin shirin tare da Hajiya Fatima Muhammad Watara. wacce aka fi sani da malama dangana malamar addini 'yar kasuwa kuma shugabar makaranta daga kasar ghana da kuma hajiya sa'adatu ala kurawa malamar jinya mai ritaya kuma mai aikin taimakawa al'umma sasantawa ko kuma taimakawa mata daga jihar kano to sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. To hajiya sa'a kasancewar kin taɓa aiki tare da mata kuma a wani fanni da yake kasancewa babban kalubale ga mata matsalar haihuwa da dai sauransu ko za ki iya gaya mana irin matsaloli da suke zuwa da shi na farko kuma ko akwai dalili da wa'annan matsalolin suke tasowa? to kwarai da gaske akwai saboda za ki zai kamar alal misali kamar kin yi mai kuma haihuwa kin ba maganin ta kyauta ne amma sai ki zata da yawa idan kika ce da mace ba ta lafiya ko jini ya ɗan yawa ɗin ko makamacin wannan sai ki ga cewa ba ta da kuɗi namijin ba zai biya ba ta ba sai ki ga cewa lokacin yau sai ta haƙo ta zauna ta ta kama kame ko maganin hausa mhm. ko kuma cewa ba ta zo a ciki sai kiga cewa ba ta da kuɗin zuwa kuma mhm. mijinta kuma bai ba ta ba sai ki ga cewar Wata samun ta zuwa wata me yasa faru sati ta za wata ciwon ci abin da yasa ba ni da kuɗin babur ne hmm. ko ba ni da kuɗin mota wanda zai kawo ni. haka rashin abin yi kenan. rashin abin yi. Hmm. malama fatima. mace a tun zamanin annabawa da sahabai da manzannai an samu mata suna sana'a kuma mazan su ba su hana su sana'a ba saboda a wannan lokacin nan da mazan da matan duka ana tsoron Allah to amma yanzu abin da ya sa matan mu na Ghana su yau idan suna sana'a suke boye ma mazajen mazajensu su suke hidima da iyalinsu majority ya fito ga halin da mazan ke nuna dama matan amma ba haka ba mace mai saukin lamari ne mace mai saukin kai ne ce mai tausayi ne ke sa tana iya tana sana'a tana cin mijinta tausayi da iyalinta to amma ya kai inda ya kai yanzu idan mace tana tausaya ma wasu mazan shi suna gaba ta san abin da take ce kaga shi ma ya rike abin da ya samu bai so ya cire ya tema hajiya sa'a yanzu an samu wayewa fiye da da kuma ilimi ya wanzu fiye da da mata musamman daga arewa da da ake gani ba a ba su dama su karatu su yi aiki lokaci ya sauya abubuwa sun sauya mata suna samun damar duk da cewa kin bar aiki a wannan fanni yaya al'amarin yake yanzu mm, to alhamdulillah amma dai gaskiya ni a nawa ganin mm-hmm. wato a da mata sun ba sa Hmm. wahala ki zo ki ɗan ki mata ba sa sama kin ga kamar yanzu alal misali da akwai ɗinkin adami kullum nan haka sai daga duk muriya sai a je a ta karɓo in za ki biki ko za a wani abu sai a je a ce a ba a ba da kuɗi irin eh, wanda kika iya sai a kame ki wanda babu ki ba a gidan kuna taruwa sai ki ga da nan an yi gudunmawar biki ce adan biki ne ɗinkin kaya ne nan zai ki ɗauki kayan ki mm-hmm. akwai inda ake dausayi ɗin nan ba abin da sai sai shirin duwatsu hmm. duk da ɗinkin su kenan mm-hmm. duk wani shirin duwatsun nan wata ta ba wata ta ba ba sai a aika a ji a karɓo a karɓo sai ku ba a juna kun kuka zama sai hada a ba mutum ɗaya sai a ba sai a ba ku kuɗin ku. Hmm. to ki sai yanzu me yake faruwa. yanzu mun dogara akan aikin gwamnati. kowa so yake iji ofis zauna ya yi tara kowa yana da sana'ar gidansu duk in kika duba garin nan kaf kowa da sana'a gidansu duk kai ɗan ne kana da sana'a ta gidan ku ta gano. amma yanzu sai kai kai ta duka fa karfin wannan hmm. kai baka sami aikin gwamnati ba ka zo ka zauna abin a gida a zo. sai yawon gulma matan da yawa za ta gujewa suka shiga cikin wahala masu kuɗi da suna aiki amma suna aiki ko kuma suna sana'a ba sa duba da albashi da mhm. abin da muke yake ba su amma talakawa Malama Fatima misali a ce mace za ta yi aure sai mijinta ya ce ba za ta yi aiki ba. To musulunci dai bai ba da dama mace ta saura gida ba tare da tana motsa jikinta ba. Tun da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da zai auri matansa uwar gidansa first lady na duniya duka baki daya Nana Khadija tana da sana'a amma dai aure ta bai hana ta ba. damar ta ci gaba da sana'anta kuma sana'an nan ya taimaka ma musulunci ba manzo Allah ta taimaka ma ta doki sana'an ta taimaka ma musulunci manzo Allah kuma ya doki arzikin kuma gina musulunci yasa bai dace namiji idan mata da zaka aura tana sana'a don za ta shigo daki ka hana ta ka ce kar ta yi sana'a ba a cikin rayuwar yau kai kaɗai ba za ka iya ka duba mace ba balle misali kuma iyali da su zo su karu shi yasa a hana ta ka ta yi sana'a bai dace hajiya sa'a kin ga ko da alamin tsarin kina zaune sai kawai sai ba wata biyar biya ta zo sai da ta cikin kawai ta ne ta zauna kawai ba in ta zauna ta ba dan sa tare rete wannan nan kama din nan tana kasa kaya kan kwana biyu sai ta koma babban tire kan kwana na uku sai ba kaya zama kato kamun a ce rage wata biyu sai da ta kama tebur to mu ne yasa na saka namiji lalacewa babban tambaya in da mutum sanin ciwon kai da cewa da rufin sanin muhimmancin wannan sana'a da za a ce to wannan ta tafiyar ne za ta samu a jiki wannan dan sana'a ne za a yi wasa ne to wasan sai zama gaske to raina sana'a ina damun mu kuma a so ki sai akwai bakin ciki za ki ga kogocin buɗe wajen sana'a sai aka cin bashi da me shi da mara shi za ka ci bashi kina tambayar kuɗin a hana ki karewa me gyaɗa zuwa ya sai a ci bashi in an tashi kuma ki rinka tambayar kuɗin ƙarshen sayar ya ci. Mafita. Bakin ciki ne ba ba ka da shi ba ne. na dawo gare ki malama fatima wani irin tasiri sana'a ko aiki ga mace yake da shi a zamantakewar aure da kuma iyalin baki daya eh, idan mace tana sana'a cikin aure tana taimako sosai domin yau na farko cikin sana'anta zai rufa ma mijin asiri ba a sanin wani hali yake ciki kamar wurin ci da sha da sutura mace na iya ta rufe asirin wannan wasu ma har kudin ɗaki suna iya su fiya. wasu ma suna da arziki suna iya su gina gida da sunan mazajen na ciki ba a sani kamar ba mijin nan ya gine ba wasu ma suna mutuwa iyayenmu da dama gana ga sun mutu da takaici arzikin da ta samu ta dauki ta bashi ya gini kan kasa ya sake aure ya hayyafa kan kasan yau arzikin ai ya zama nata da shi nawa kenan su duka tun wurin nan iyalinta nan suna da she fiya da wancan iyali amma yau yana gwada cewa kamar bata da komi ma cikin arziki amma albarkan aure yara ba su damu shi kuma a raba ma kowa da kowa. Hajiya sa'a za a iya shawo kan wannan matsalar? Ƙwarai da gaske. Ta yaya? Ki da jin nauyi ne kaɗan. A dan satan a nuna mata gaskiya mhm. duk wanda zai je a shirka idan shi ya mhm. kawo kuɗin sa ya dauki amma kuma duk wanda ya miki magana zai ce miki sana'a ga abin da haka ne ya shi ba shi ko ne sai kika gobe da ban jaji ce ido ko kin dauko kabila jan suka auren ba sai an karya ki kuma da gangan ake so amma idan aka samu wani kazo zo ka zauna to amma fara shi ga kaya mhm. amma ba da Allah ku haɗu ba ba shi wanda yake so ke nika zuciya yake kaya da kuɗi ya baki wanda baya so ya haƙura sa aya a shirin ciwon ya mace na wannan makon. Sai a tara da mu a cikin wani shirin a makon gobe. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wa Abdulkarim daga kasar Ghana. Sai kuma bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Hurawa da Malama Fatima Muhammad Watara. Da wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya. Yanzu kuma ga awal garba zai shigo da sharhin jaridun Kamaru. zan fara shan jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afir media allah farkon shafin ta ta yabawa ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru musa joseph beti sumo wajen namijin kokarin da ya yi na yakar maharan boko haram a jihar arewa mai nisa kuma ministan da kansa ya yabawa dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru wajen cewa da suka yi domin mulkushe hare-haren 'yan ta'addan na boko haram wanda suka samo asali ne daga kasar tarayyar najeriya jaridar lumisaje kuma ta wallafa cewar 'yan asalin arewacin kasar jamhuriyar kamaru matasa yanzu haka sun fitar da waɗansu bayanai wadda suke suna goyon bayan ɗan shugaban kasar jamhuriyar kamaru wadda ake kira frank biya sun ce sukan a ta ɓangaren su shi ne ya kamata ya gaji kujeran mahaifin nasa a zaben da za a gudanar mai zuwa manan da shekaru biyu masu karatowa sai kuma jaridar leju an da ita kuma ta ce kotun ts ta gurfanar da tsohon kantoman birnin cinikayya kasar jamhuriyar kamar duwara musa prince tony a yayin da ake bincikensa kan almundana da waɗansu makudan kuɗaɗe na gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar ekahusante an da ita kuma ta yi bayani bayani cewar ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru musta malula malashi ya ce yanzu dai hukumar tasa tana ci gaba da gudanar da aiki ka'in da na'in domin kauraruwar cutar nan ta kwalara a kasar jamhuriyar kamaru ta ce kuma tana kokari matuƙa gaya za su yi kokari su ga cewar sun cimma matsaya wajen yi wa duk al'umman kasar jamhuriyar kamaru allurar rigakafi domin za a shiga lungu da sako birni da ƙauye an cewa an tabbatar da wannan allurar ga duk mazauna ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar karara kuma cewa ta yi 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu haka sun fara bayar da waɗansu shawarwari na game kansu waje ɗaya domin tinkarin zaɓe mai zuwa na shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru wanda suke nema su cimma burinsu wajen ganin cewar sun tabbatar ga shugaba kwaya ɗaya tilo wanda zai kara da shugaba biya sun ce muddin dai idan ba su yi haka ba ba za su iya kwace wannan kujerar daga hannun shugaban ƙasar ba wanda yanzu haka ya kwace shekaru arba'in a kan karagan gadon mulkin kasar jamhuriyar kamaru the guardian post kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai tsuguni bata kare ba a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar kamaru an da yanzu haka masu dauke da makamai suke ci gaba da kai har su kan al'ummar da basu je su gani ba a bangaren na 'yan awaran za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar the news an da ita kuma cewa ta yi yau shekaru hudu kenan da 'yan aware suke dauki ba daɗi a bangaren masu amfani da harshen ingilishi sai dai har yanzu jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da nuna cijiya wajen ganin cewar an kakkaɓe masu ɗauke da bindigan amma hakan yana kawo tseko ga ga al'umman wannan bangaren wadda za haka ba sa gudanar da kasuwannin su waɗansu kuma ba sa kai 'ya'yansu makarantun zamani a bangaren na 'yan awali muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. jami'an tsaron palestinu sun harba hayaki mai sa hawaye da gurnetin gargadi don tarwatsa masu zanga-zanga da suke jefa duwatsu da kuma rera waƙoƙin nuna adawa da shugaba mahmud abbas a ramallah jiya talata yayin da jama'a suka fusata bayan wani mummunan hari da aka kai a asibitin gaza wanda palestina ake zargin isra'ila da kaiwa harin da aka yi asibitin al'ahali arab da ke gaza wanda jami'ai suka ce ya kashe kimanin mutane 500 Jiya talata hukumar kula da balawi ta ƙasa a Ghana Nedmo ta faɗa cewa ambaliyar ruwa da aka samu bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya a gabashin kasar ya tilasta kusan mutane dubu ashirin da shida barin gidajensu bisa bukatar hukumomi amfanin gona ya lalace sannan an rufe makarantu bayan da madatsun ruwa guda biyu suka cika suka batse a sombo da kepong mataimakin shugaban nadmo seji ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa mun kwashe akasarin mutane da abin ya shafa zuwa matsuguni majalisar wakilan rasha ta yi amincewar wucin gadi da kudurin ficewa daga yarjejeniyar gwaje-gwajen makamin nukiliya a duniya majalisar ta state duma ta kada ƙuri'a gaba ɗaya ranar talata don soke amincewa da yarjejeniyar haramta gwajin nukiliya da aka fi sani da ctvt a karatun farko cikin uku da ake bukata an shirya kada ƙuri'a ƙarshe a wannan makon tsohon shugaban amurka donald trump ya sake gurfana gaban kuliya a sharar da ake masa na zargin yin zamba a new york da ta dagula hada-hadar gidaje da yake yi ya kalli lamarin kuma ya nuna rashin amincewa da lamarin ajiye talata yayin da wani ma'aikaci kuma mai kima daga waje ya ba da bahasin cewa kamfaninsa da gaske tamkar ya sanya babban yatsa a kan sikeli lokacin da yake kara darajar kadarorinsa. To masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirma na wannan hantsin. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma mu salaman abu da ma mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri salam